akwai ayyuka masu yawa da ita hukumar zaɓe take so ta aiwatar tsakanin wannan shekara zuwa 2021 za a koma a ci gaba da to rajista wanda muka fara a baya idan allah yarda wanda ba su yi rajista ba a baya za su samu zarafi su yi rajista akwai katina na dindindin a kasa kawai yanzu ba mu gama rarrabar da su ba za mu ci gaba da rarrabar da su kuma na yi alkawali ma 'yan najeriya kan za mu fidda jidawali na musamman na wannan rajista ɗin da za mu yi hukumar zaɓe za ta yi nazari akan kaga cibiyoyin zaɓe tun kaman shekaru goma sha tara da suka wuce in lokacin da aka kaga cibiyoyi dubu ɗari da ashirin ba a sake kaga wayansu ba akwai inda ake samun cinkoso kuma akwai birane inda aka samu yawan al'umma unguwa iri-iri da suka taso kamar abuja inda babu cibiyoyi nan na zaɓe sai ka ga ranar zaɓe mutane ba su iya samun inda za su je su kada kuri'a to ita hukumar zaɓe za ta yi nazari a kan wannan ta shin za ta kaga cibiyoyin nan ne na wucin gadi ko kuma na dindindin bisa ga yanayin ko jihan ko kuma kamar birnin kamar na abuja za ta sake kuma nazari a kan taga mazaɓu yanda yawan al'umma adadin al'umma zai zo kusan ɗaya kawo yanzu za ka ga matsayin mazaɓun nan ba ɗaya ba ne kamar a lagos akwai wani mazaɓa da ake kira alimasho inda ke da yawan al'umma fiye da kowane mazaɓa a ƙasar nan kuma wakili ɗaya suke da to kaga ba musu adalci ba wannan fa ya nuna watakila in kun gama wannan aikin da yiwuwar wasu jihohin za su samu ƙarin kujerun majalisar wakilai kenan eh to yana iya yiwuwa amma ba na so in yi wani alkawari ina so dai in Allah ya sa an yi wannan za a fidda tsari za a kowa adalci ba za a fidda tsari da zai kawo son kai ba ko a ba wani bangare fifiko ba ana tunanin tabbatar da cewar al'ummanmu na najeriya wanda ke ketare ko kasan waje su ma an kawo tsari yadda za su samu suna kada kuri'a ana ta hasashe a kan muna da akalla mutane fiye da miliyan goma sha biyar a kasan waje kawo yanzu najeriya tana matsayin da idan aka yarda a aiwatar da zaɓe ma al'ummanmu na kasan waje za a iya kawo kuɗi a wannan aiki amma na ji wasu suna cewa masu son yin zaben nan za su yi zuwa ofisoshin jakadancin najeriya da ke kasashen su kata ƙuri'un su sai an samu kyakkyawan goyon bayan masu ruwa da tsaki don a baya majalisar tarayya inda dan adawa a lokacin dan cpc ya ce idan ma bisa ga doka an yadda ma an najeriya mu na ketare su kada kuri'a su ba za su yadda ba a lokacin su a fahimtar su jakadunmu mallakansu yan pdp ne